an ka ɗauki misalin matsalar tsaro eh, mun sa himma da a cikin aikin da muke yi yau ina tsammanin ƙasar difa muna cikin hanya cin magurin na kowa ya koma gida damanar bana da take gabanmu niyata ita ce bani barin mutum guda wanda bai je gida ba kuma ya yi aikin noma insha Allahu musamman yanzu da yake gwamna na borno shi ma ya aiwatar da wannan niyyar tashi na ya maida 'yan ƙasar can gida kuma ya fara eh, ƙasar tilaberi yau akwai mutane da yawa a yankin nan na zarmaganda wanda suka bar gidajensu suka gudu suka zo wuraren da suka tsira da ransu sakamakon irin gallazan da 'yan ta'adda suke musu koko sakamakon saɓani da aka samu tsakanin kabiloli makonnin nan da suka gabata mun sulhanta tsakanin al'umma ko matsala ta cikin gida a kabila guda ko matsala tsakanin kabila da kabila duka mun yi tarurruka mun sulhanta tsakanin mutane nan ma an samu ci gaba babban matsalan ita tana cikin yankin nan na tsakanin mu da iyakan burkina faso na 'yan ta'adda sun zo sabi yau nan ne muka yi ba ma mun aika sojawa suna aiki tukuru to ranka daɗe ya abin yake wajen kudancin jihar maraɗi iyaka da uh, wasu jihohin arewacin najeriya da suka hada da katsina sokoto zamfara da kebbi nan ma an samu sauƙi diyawa, sai dai hakan bai tabbata ba a najeriya muna cikin samu 'yan gudun hijira da yawa wannan matsala ce sabuwa wanda za mu tunkare ta ita ma muna cikin tattauna da gwamnonin jihohin makwabtan namu 'yan ƙasa namu na nishiyar na iyaka in madarin face in gidan rumshi ne yau akwai sauƙi in aka kwatanta da irin matsalan da suka samu a da kamar yau a ce shekara guda haka sojawar mutu barkalla suna ƙoƙari to ina amfani da wannan damar da ka bani na in na musu musu godiya kuma in roƙi allah ya kama musu